Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ga labaran duniyar da kuma wasanni daga nan BBC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa a game da halin da ake ciki a Yemen yayin da ake ci gaba da fada a birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa. Wata takaddama ta barke a jamhuriyar demokradiyyar Congo bayan gwamnati ta kara haraji akan wasu ma'adinai masu daraja da ake haƙowa a ƙasar. Yau kuma aka yi bukukuwan ƙaramar sallah a ƙasashe daban-daban na duniya. Za mu ga yadda sallar ta gudana a Najeriya. rahotanni daga yemen sun ce sojojin ƙawance ƙarƙashin jagorancin saudiya sun cimma filin jirgin saman birnin hodaida a yunkurinsu na kama baki ɗayan birnin mai tashar jiragen ruwa ta wannan tashar ce dai ake shigo da kayayyakin agaji da jama'ar ƙasar ke matukar bukata majalisar ɗinkin duniya dai ta nuna damuwa game da halin da ake ciki a yemen ɗin ga jabir mustapha sambo da ƙarin bayani dakaru masu goyon bayan gwamnati sun isa wajen birnin hudaida da ke kusa da teku suna neman su sake kwace shi daga hannun 'yan tawayen huthi dukan bangarorin biyu sun sami hasarar rayuka da yarda allah za mu yi bikin sallah a hudaida tashar jirgin ruwa ce ake neman kwacewa a shekaru ukun da suka wuce mayakan huti ne ke iko da ita kasashen ƙawance na zargin su da wawashe arzikin yemen to amma a cewar 'yan hutun suna kare kansu ne daga hare-haren ƙasashe rundunar mayakan ruwa ta kai wa wani jirgin ruwa na yaƙi hari da makamai biyu masu linzami a gaza shi sauran jiragen ruwan na yaƙi sun ranta a na kare. yaƙin ya ritsa da fararen hula da dama da ke fama da yunwa da matsanancin talauci a yanzu mutane fiye da miliyan takwas ne suka dogara da abincin agaji a yemen din an bayyana cewa ita ce matsala mafi muni da ta shafi bil'adama a duniya abin da zai faru a nan gaba a hudaida zai shafi miliyoyin 'yan yemen daular kasashen larabawa da ƙawayenta sun ce za su iya kwace birnin nan da 'yan kwanaki to amma 'yan huti sun ce ba gudu ba ja da baya mutane da yawa na fargabar cewa faɗan zai ɗau dogon lokaci kuma za a zub jini sosai abu ɗaya da ke dimun shine saudiya da daular kasashen larabawa waɗanda ke goyon bayan farmakin sake maido da gwamnatin yemen sun ce batun watsi da yakin a yanzu bai mata su ba jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ita ce ƙasar da ke kan gaba a duniya wajen samar da ma'adinin cobalt wanda ake amfani da shi wajen harhaɗa batirin manyan wayoyin salula da na motocin da ake wato da ke amfani da lantarki sai dai ƙarin harajin da gwamnatin ƙasar ta yi a makon jiya akan wasu ma'adinai masu daraja ya janyo fargaba cewa matakin ka iya yin barazana ga harkar zuba jari a ƙasar kadai rahoton haruna shehu maraba jos nan dai babban wurin haƙar ma'adinai ne na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wanda aka yi kiyasin za a rika samar da jan karfe tun dubu tamanin a kowace shekara wanda ake yin wayoyin kebul da kuma ayyukan gine-gine a ƙarƙashin ƙasa a nan akwai zinari da ma'adinan coltan da cobalt da kuma jan ƙarfe mai inganci sosai kowane ɗauri ɗaya a nan yana kaiwa dala dubu goma sha biyar yayin da take shirin yin zaɓe nan gaba a wannan shekara gwamnatin ƙasar ta yi ƙarin haraji akan ƙarafa an fara yaɗa jita-jitar cewa mai yiwuwa kamfanonin haƙar ma'adinai su ɗauki matakin gurfanar da gwamnati a gaban kuliya jita-jitar da gwamnati ta ce ko oho ya kamata a koma bakin aiki saboda akwai abubuwa da dama da za a samu a jamhuriyar demokuraɗiyyar kongon a ƙarƙashin sabuwar dokar kamfanin jakamins wanda yake da tasiri sosai wajen bayar da lasisin haƙar ma'adinai ya yi nasarar samun saukin bashin dala biliyan biyar da miliyan dubu ɗari shida a makon nan an kuma biya kamfanin wata dala miliyan 150 daga kamfanin gilenko. a shekaru goma masu zuwa mun yi amanar harajin da gwamnati za ta samu zai kai dala biliyan uku da miliyan dubu ɗari biyar an rubuta hakan tare da sa hannu kuma ribar da jakamins zai samu za ta haura dala biliyan biyu sai dai masu ruwa da tsaki a bangaren sun gamsu cewa jamhuriyar demokuraɗiyyar kwangan za ta iya ɓata harkar zuba jari a ƙasar nan gaba. Wannan wani mawuyacin hali ne a Congo. Akwai buƙatar a dawo daga rakiyar al'adar Afirka ta cimoriyar abu ba tare da la'akari da me zai je ya dawo ba. Yayin da gwamnati ta daki a kan wannan mataki, ma'aikatar haƙƙan ma'adanai tana cikin tsaka mai wuya, inda take fatan za a yi wani abu da zai kubutar da ita nan da watanni masu zuwa. ta su kuma ga wasu labaran duniyar. China ta yi gargaɗin cewar za ta ɗauki matakan ramuwar gayya idan Amurka ta saka sabon haraji akan kayayyakinta. Shugaba Trump dai yanzu haka yana shirya jerin sunayen ɗaruruwan hajoji daga China waɗanda darajarsu ta kai dala biliyan hamsin kuma su ne za a saka wa sabon harajin. Jami'an ma'aikatar tsaron Afghanistan sun ce an kashe jagoran 'yan Taliban na Pakistan, Mullah Fazlullah a wani hari da sojojin amurka suka kai da jirgin na maras matuki da ake kira drone a lardin kunar mullah fazlullah dai wanda dan asalin lardin swat ne ya zama jagoran 'yan taliban ne na pakistan shekaru biyar da suka wuce kimanin musulmai biliyan ɗaya da miliyan dubu shida ne suka gudanar da sallar idi a yau bayan da aka kammala azumin watan ramadana a jiya alhamis Yusuf Ibrahim ya kasai na dauke da rahoto kan yadda sallar ta gudana a wasu jihohin Najeriya. A yau ne akasarin musulmai a Najeriya suka gudanar da karamar sallah bayan kammala azumin watan Ramadana jiya Alhamis. A jihar Kano mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sunusu Nabi ne ya jagoranci sallar Idin wacce dabban mutane suka halarta. Cikin su ko har da gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje. Bayan saukowa daga sallar mutane sun koma gidajensu domin cika cikinsu da abinci. abin da ta kaura cewa a tsawon kwanaki 29 na watan ramadana sai dai mutanen sun bayyana yadda sallar ta zo musu babu abin da zamu ce da Allah mun samu kwanciyar hankali wajen aiwatar da ibadunmu na azumi Allah ya sare mana mun sai abinci mun ci da iyalinmu mun ci da waɗansu duk da shi akwai dan matsi da aka shiga amma wannan bai hana ba an ci an sha mun gudi ma Allah a jihar Bauchi ma kamar sauran jihohi an gudanar da sallar idin lafiya wasu mazauna jihar su ma sun bayyana yadda suka yi sallar a babban kalubale da muka samu a wannan azumi a wannan gari namu na bauchi shine kaman shi rashin kuɗi hausa wannan cewa sallah mai yawan baya a iya cewa tun yanzu an shiga yanayi na bayan sallah din to amma kuma ta wani bangaren a iya cewa sallar yanzu ne ma aka fara ta gadan-gadan domin daga yanzu ne musamman gobe za a fara bukukuwa musamman haihayen dawaki ziyarce-ziyarce na yan abokan arziki ci gaba da ciye-ciyen abinci da ake yi da aika abinci zuwa ga 'yan wada abokan arziki da kuma ma misali zuwa wajen wuraren wasanni na yara yusuf ibrahim ya kasai bbc hausa daga kano nigeria to a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka fara jiya a rasha kuma ɗazu dazun nan ne aka kammala wasa tsakanin spain da portugal inda aka tashi uku da uku spain dai ta yi wasanta a ƙarƙashin sabon kocin ta fernando hierro wanda aka nada a mukamin a ranar Laraba. To tun farko a yau din an buga wasu karin wasanni biyu. Abokin aikinmu Aliyu Abdullahi Tanko wanda yanzu haka ke rashar ya aiko da karin bayani. To yau aka shiga rana ta biyu a gasar cin kofin duniya da ake bugawa a nan Rasha. Na zo birnin Kaliningrad inda nan ne Najeriya za ta buga wasanta gobe tsakaninta da Croatia. Amma a wasannin da aka buga yau a birane daban-daban na Rasha wato wasan farko uruguay ta doke masar da ci ɗaya mai ban haushi sannan haka sakamakon ma ya kaya tsakanin morocco da iran inda iran ta samu galaba gobe kuma wasanni biyu za a yi a birane daban-daban na nan rasha babban wasa shine tsakanin nigeria da croatia wanda ake ganin zai ja 'yan kallo sosai kasancewar najeriya babbar ƙasa ce a fagen ƙwallon kafa sannan ta daɗe tana buga gasar cin kofin duniya sannan akwai zaratan 'yan wasa irin su alex iwobi mikel obi igalo waɗanda ake ganin za su ciri tuta 'yan najeriya da dama sun zo wannan birnin domin baiwa super eagles goyon baya ga kuma abin da suka shaida mun Muna yi masu uh, fatan alheri Najeriya za ta samu galaba da ci biyu da ɗaya. Ina jin Najeriya ce za ta yi nasara da ci uku da nema. To a gaida Aliyu Abdullahi Tanko. To za ku samu duka waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. To yanzu a madadin duka waɗanda wato suka tsara shirin ni Alhaji Jauro Kulibali ke cewa mu kwana lahiya.